tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na ɗari da tara daga cikin jerin giyan suwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun Kwallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shafari Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin Allah za mu tashi kan tambaya ta talatin da takwas da ke cewa kaifas ta jaballahu ta'ala du'a a an biya ya fi itika da shiyuka shi'a kun san annabawan Allah da sun yi addu'a ko sun roƙi Allah bukatunsu misali annabi Nuhu ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayara innaka in yudhillu ibadak kuma ya an anni maghlubun fantasir an gane to duk annabawa a cikin hadisi annabi yace suna da addu'a karɓaɓɓa kuma da sun yi ya ce amma shi nashi ya adana to a ƙidin shi'a wannan addu'o'in da suka yi ta ya Allah ya karɓar musu me dalili me sinadarin da Allah ya karɓi wannan addu'a na su annabawan da suka yi bala ya ce an santa a wajen 'yan shi'a shine inda mata wasu wasashfa'o bi a in matihim wai Allah ya karɓa ne sai da suka nemi suka yi tawassuli da neman agaji da imamansu da shi'a kaji wanda ba a haifa ba kamar ba kai ne ka auri mace tun kafin ka haihu wai ka rika tawassuli da ɗanka ko jikanka kaga wannan alama daga cikin alamun me hauka ai ma ƙarya ce da kyau hauka misali ɗan ne ko jikan in yi tawassuli da kai za a ce eh haka ne da tawassalin ma ba daidai ba ne amma a ce kai na sama ka komo ƙasa kuma an taɓa haka su mutanen nan ko sakarkaru ne za su su rika faɗin wasu maganganu wallahi malam mai hankali ba zai daidai shi ba karasa waye san da ɗan ada yake zama sakari wasu yi tawassuli ne wadda ya imamansu imaman sun kai annabawa ne kai inda ka cire sayyidina na'ali da Hassan da husaini kaga saura ima din nan ko darajar tabi'ai wanda suka keta ra'ajin tabi'ai ba su kai ba ma sahabi ba wanda suke zamanin tabi'ai ne suka samu wannan daraja amma wallahi waɗanda suka tsallake karnin tabi'ai ko ko darajar tabi'ai ba su kai ba amma a cikin al'ummar na annabi ya ce khairun nasu karni sun mallazi ne lunahum sun su kuma wanda suke zamanin annaba karara ka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat jadlin na. to duk sai ka tattara wannan ma'alumat da kake da su daga Allah daga annabi kawai sai wani zo kawai ya nadi yana shan sigari ya zai ce maka wai wai ka aje wannan magana wai ba daidai wani. kawai dan ya iya ƙarya dan ya iya canza magana dan ya iya kullumboto kawai shi ne zai gaya maka magana shi kenan kawai ka ce to to to to shi haka take ya shi kyauta ba shekhu daula eh, a safiya fi biharin zulumat shi mai littafin biharin anwar shi zuke ce ma shekhu daula kasar littafin shi mujalladi kusan 150 ne ba a yi tsinannan littafi ne duk wani kafirci da kake gani ko توقيش بحار الأنوار في رأس مالي شيء بحار الظلمات في بحار الظلمات أتكن تيكون دبايش أنا إمتي أنا إمتي باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوصل والاستشفاء بهم صلوات الله عليهم أجمعين wai addu'o'in annabawa an karɓa ne wai sakamakon kamun kafa da tawassuli da suka yi da imamansu gashi a ƙasa ce ka duba littafin Bihar al'anwar gajigo a mujallaji na 27 shafi na tara abuwa bu fada ilihim wa manaqibihim wa gharra'ib shu'unihim salawatullahi alaihim a ƙarƙashin wannan matattaran bayanan sai kutso da wancan magana yanzu a ƙidan su waɗannan yan shi'ar imamansu ba sun fi annabawan Allah kenan an bayyance wannan wai sai da suke kamun ƙafa da su kuma wannan shirka ne ba kakan su waɗannan imman da ake riyawa ya zo ya yaƙi shirkan da ake ni da irin wannan fatan da yake rayu yake cewa a ja'alta ni lillahi niddan amma kuma kaga yadda shaɗin ya zo ya rayar masu da kuma mai ta wannan jahiliyan da annabi ya faɗa da ita kuma so komo suna mabanyan bayan Allah ƙarya sau da Allah ya ba mu labarin addu'o'in da wasu daga cikin annabawan suka yi akwai wannan a ciki akwai ta wasu la'in ma ƙarya ce Allah shi kyauta waftarau alarrida alaihi salam annahu qal haka suke mai imamun rida gagarumin ƙarya cewa lamma asharafa nuhin alal wai yayin da nuhu ya kusan nutsewa annabi nuhu ya kusan nutsewa mece wannan ƙarya ce don ƙarar ƙur'ani ce tajiri bi a ayyuni na jaza'an biman kana kufir ƙarya ne fa suka yi domin ƙarare wa hamalnahu ala zati alwahin wadusu hmm? ku gano wannan sai kasa da ya je ga ɗanshi sai ce mashi ‘yar kan ma'ana ya ce hau mu je ya ce sa'awi ila jabalin ya ni mina na ce la yau ma in ba nan ka gaba ba za ka tsira ba fa hala bainahum al-mawj to amma ka ji waɗannan matsaraitan wai zai suka ce me yayin da nuhu ya kusan nitsewa da Allah bi haƙƙina wai sai roƙi Allah da haƙƙinmu fadafa Allahu anhu al-gharq sai Allah ya kauda mai da nitsewa kaga shi da ya kwaso dabbobi da halittu duk ya zuba don Allah ya tsirtar da su ta dalilin da'awan shi ko kuma yanzu wai shi ne ake cewa kusan kuma ya nutse ko ya sai da ya sharka ko sannan ne ya tsira rumi ya ibrahimu finnar da Allah bi haqqina wayayin da aka jefa annabi ibrahim a wuta ba don ya roki Allah da hakkin mu wai da ya ƙone فجعل الله Nara عليه بردا وسلاما sai Allah mai da wutan ta zama sanyi da aminci amma Allah ba mu labarin yadda abin ya faru akwai kiran suna imma dai qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan waj'alnahum al-akhsarin kun gano wannan da kyau kadiya suke yi wa inna musa lamma daraba tsarikan fil bahar da allah bi na faja allah ya basan wai annabi musa san da ya diki teku da sandan shi abu ya watsi din nan aka fitar da tunnel tunnel a cikin ruwa wai ba don ya roƙi allah da haƙƙin su a imma ba kudacin caɓi zai wuce amma kawai sai allah maɗaukin sarki kawai sai zuba mai kwalta hanya ta bushe kawai suka wuce wannan gaskiya ne ko kariya ne Allah ya bamu labarin duk abin da ya faru haƙul da a sakal bahar famfajar ana duka kawai sai ga teku ya faffashe fakana kulli firkin kaɓaudil azim kawai kekkeci kawai ɗaya in ga taba shiga irin wannan ramin da ake rarake dutse haka aka mai da teku kawai ya haka ne kawai kuma saboda tsiyan banu isra'ila sai da aka yi masa sha biyu ba ba za su ba ɗaya ba ba su bin inda wasu suka bi suna su suke bi <laughs> ai bani isra'ila ba taɓa halitta mai wahalan sha'ani irinsu ba annabi musa ba karamin mu ya yi sha ba an gani wa inna isa lamma arada yahudu qatlahu wa annabi isa yayin da yahuda suke nufin kashe shi da Allah bi haqqina wai da haƙƙin mu ya roki Allah fana jamin al-qatl sai tsira daga kisa fara fa'ahu ilaihi wannan ya sa wai sai Allah ya dauki annabi isa zuwa wurin Allah Allah ya ba mu labarin abin da ya faru gaskiya suka faɗi wannan ko ƙarya ne ƙarya ce shi a addini ne wanda ya gina kan ƙarya kawai wannan muguwar magana tana cikin wasu ka'ida shi'a jizi na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da tara hadisin su na sha hudu babu babi at-tawassul fi du'a bi muhammadin wa ali muhammad rashin babin da ke cewa wani za ka yi addu'a sai ka yi tawassuli da annabi da kuma iyalan gidan shi wannan shirka ne ga sha bihar al'anwar kun ji ko na ga ku duk wani tsiya akwai a littafin nan a mujallaji ne 26 shafi na 325 a hadisin su na bakwai babu annad du'a al'anbiya istujiba tawassuli wal istishfa bihim wai addu'o'in annabawa Allah ya karba ne dan sun yi kamun kafa dawa ta imamansu wa yunaduna mahdiyahum za ga suna kiran mahadinsu da cewa bi arhamar rahimin ga yanzu ya arhamar rahimi mahadi suke nufi ba ba suke nufi ba yanda 'yan tijjaniya suka allatar da inyas to haka su ma 'yan shiya suka allatar da mahadi ɗaya ne shi da kafircin iri ɗaya ne karon ɗan shi a zai ce maka gullatin ne kai ne gullatin dole tafan imamiya ɗin suna shari'a ne ya mai da kai takare ne kama a ce ɗan ɗarika ne wanda zai ce kuma ba mu wani yan hakika ne sai ya fake haka dariƙa take kuma shi ma da yake cewa kaza aqidin shi kenan in ba in ba aqidin ka bane dan me baka fita ba kai ne kullun ana ganga cikin gang ɗin barayi ah, in 'yan sanda suka kawo kora za ka je kai ba barawo ba ne me zo na da kai a ciki kuma barawo ne ko kuma na raba kayan sata da kai wannan bayani ka duba littafin jamalul osbo bi kamalul amali al-mashro shafi na 280 na ali bin musa bin tsawus wanda ya rasu hijira shekara 600 da sittin da hudu da almisba shafi na ɗari da saba'in da shida na ibrahim bin ali al ali wanda ya rasu hijira da shekara ɗari tara cif duk waɗannan sun yi manya-manyan ƙarya irin wannan fata'ala Allahu amma yi ku, Allah madaukin sarki ya fi ƙarfin shirkan da suke Allah ya kyauta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu asala.